Sule na ke laminazi lafi da ya sani tsutsar da ake kira zuzuɗa ta kan farma shuke-shuken da suka yi saurin na Ballantana ma idan a shekara bara manomi ya fuskanci wannan annoba, to akwai yiwuwar wannan shekara ma annobar ta dawo a cikin gonaki saboda an yi sabuwar shuke-shuke. Don haka shawarar da nake baiwa manoma shine su kula da kyau da zaran sun ga irin wannan alama ta kwari to su gaggauta sanar da mu ko kuma wuraren da muka girka sassa daban-daban da suke kula da kwari waɗanda ake sakawa waɗannan kwari masu yin barna ga albarkatun gona domin kashe su. Don haka kada su yi wata-wata su yi ƙoƙarin tuntuɓar jami'anmu da muka saka a zaman su koyaushe su rinka tambayar shawarar jami'an gidan gona da suke a cikin gundumar akan abubuwan da su gane ba domin tare su samar da mafita dangance da matsalolin da ke iya faruwa tare da canjin yanayi yana yi wa abin bai da hadari saboda mun gani a shekarun da suka gabata ruwan sama sukan bambanta daga wannan shekara zuwa waccan a wani lokaci sukan fara da wuri a wani lokaci kuma sukan zo da latti amma idan aka dogara da tsohon lissafin lokacin damuna ana iya cewa lokacin farawar damuna shine goma sha biyar ga watan juin don haka idan ruwa ba su yi saurin sauka ga dangadan ba to za a rinka rika maimaita shuke-shuke mun samu garuruwa da suka maimaita shuka har sau uku amma abin da nake shawartar manoma shine su rike irin nasu mai kyau ko da an samu irin wannan matsala sukan iya sake shuka irin nasu a cikin